assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na alhamis 27 ga watan rajab ijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 4 ga watan mai shekara ta dubu biyu 2016 a ci gaba da karatun littafin sharhu masa'il jahiliya na shekul islam al-mujaddid muhammad buna abdulwahab allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin a shekul doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata muna cikin matsala ta athaniya watis'un matsala ta casa'in da biyu, alfaharu bi gairil haƙƙi au bi haƙƙin yana daga cikin ɗabi'un waɗanda suke bin addini na jahiliya shine suna yin alfahari akan abin da suke da gaskiya da kuma abin da ma ba su da gaskiya shi sayin alfahari ko da kai ke da gaskiya to wannan addini ne na jahiliya ballantana kuma ka zo kana yin alfahari ga abin da yake ba ka da gaskiya a kan shi ba ka da inda a cikin alkur'ani allah madaukin sarki sassauta ma masu alfahari kullun kyaransu yake kullum kullun allah yana allah wadare da wannan muguwar ɗabi'a ta alfahari shi yasa a matsayinka na musulmi na kwarai ka yi ƙoƙarin ka bar wannan ɗabi'a na alfahari kuma a lokacin da ka bari wannan ɗabi'a ta kama ka ko har ya shahara gare ka kai mutum ne mai alfahari da wani ko wata ko ɗaukaka da allah maɗaukin sarki ya maka ko ya muku to ba za a je ko ina ba sai allah maɗaukin sarki ya ansha wannan ɗaukaka ko ya nuna muku kasawanku da gazawanku an fahimci wannan da kyau shi sa idan allah ya maka baiwa na ilimi ka kwantar da kanka wajen bin allah sai allah ya ta ɗaga ka amma daga lokacin da kake alfahari da shi sai allah ya nuna maka ƙarya kake yi an fahimci wannan da kyau ana nan sai an zo da abin da yake na ilimi ne wanda al'umma za su gamsu kai ba malami ba ne dai kawai ci gaba da musu roba haka abin da ya shafi kuɗi haka abin da ya shafi sarauta ko mulki ko kyau ko wata baiwa daga cikin baiwan da allah yake ma bayan shi alfahari baiwa da ita karka suke ka zama mutum mai alfahari domin allah baya son masu alfahari ana fahimtar wannan da kyau ko to mun dauko bayanai a cikin wannan babi kamar yadda shekul fauzan yake mana bayani dalla-dalla kwana inda yake cewa falwajibu alal insani kaga abin da yake wajibi ga dan adam an ya nafsaho nafsahu muqassiran da'iman wa abadan ka daga daukan kanka a kowane lokaci kai baka cika ba aikin da kake yi akwai tawaya a ciki idan arziki ne allah ya baka kullum ka rika ɗauka akwai waɗanda suke gaba da kai ka gode ma allah ka rika ɗaga ma talakawa kai haka idan ilimi ne ka gode ma allah ka rika ɗaga ma ɗalibai da jahilai kai haka idan wani mukami ne ko wani daraja kake da shi cikin al'umma ka ƙanƙan da kai ga allah da ya baka sai allah maɗaukin sarki ta ƙara maka haka za ka yi titir ba inda ka ce kai alfahari mahala ya ce fi ma huwa wa bainallah a abin da yake tsakaninka da mahalicinka wa haza wadih wannan a fili yake ai dama waye baka matsayin ba Allah ba in allah ya ga daman ya anshe kai kayi suka ce ma allah kar ya anshe ne baka da shi an gane wannan da kyau ko wa fi ma bainahu wa bainal makhluq haka ma abin da ke tsakaninka da sauran baye yan uwanka haka yake son ka kankan da kanka fa innahu idza atabara nafsahu muqassiran domin duk sanda mutum yake daukan kanshi abin da yake a kai abu ne wanda yake tawayayye ba cikakke ba akwai na ƙasa hamalahu zalika ala tawadu wannan zai kai shi zuwa ga ƙanƙan da kai ga allah wa hamluhu za wa hamalahu zalika ilal mazidi min alkhairi kuma wannan zai ɗora ka a fagen da allah zai ta ƙaro ma alheri ne amma daga lokacin da kake alfahari kake cika baki ko to akwai haɗarin kana kai kanka ne zuwa ga wannan abun ma allah ya sa ko ka sabbaba ma kanka sare sarin wannan abin ka rasa shi ana fahimtar wannan da kyau ko kakka sake ka ɗabi'antu da ɗabi'a na alfahari amma idan ta bara nafsahu mukammilan mala ya ce amma idan mutum ya ɗauke kanshi mai cika ne shi ma'anan wannan kai cikakke ne ta kowane fuska ai kai shak ne ko kai malami ne mai wa'azi ko kai liman ne mai huduban juma'a ko kai malami ne mai wa'azin ƙasa baki ɗaya ko kai malamin jami'a ne kai dakta ne kai farfesa ne ko kai mai mukamin gargajiya ne ku ne na kusa da mai martaba sarki ko kai ne gwamnan jiha ko na hannun daman mai girma gwamnan jiha ko kuma a ce kai ne shugaban ƙasa ko ku ne manya-manyan ministoci na shugaba ko ma dai menene ne karga ɗaukan kanka kai jikakke ne ko wa annahu qama bil wajibi kuma kana ganin duk abin da kake yi ka ma cancanci yabo ne kai komi kayi abin da ma ka sa ka fa haza yastadi annahu waqafu ala fi'l al khair irin wannan yana jan mutum ya rika ganin sha duk wani alheri ma ya gama yi ba ma sai kaza ba ai duk abin da ma mutane suke bukata to ma me ya rage ba mi masu ba wayara annahu kada balagan nihaya dan adam zai rika gani mai alfahari ai shi ya kai magaryin tikewa yanzu shi ya fi karfin kowa an gane wannan da kyau ko shi ba kalli mu mukamin shi ana fahimtar wannan mu ne fa masu kaza yanzu ba wanda ya isa fa ya tawaqqafu ala fi'l al-khair gane wannan wannan zai sa ka ga aikin alheri ma ba lallai ne ya yi ba shine kullum zargi da jawo hankalin ustazai wanda nake yawan yi a nan abin da ke ci zaga ustazu bin allah bai dame shi ba fa na filfili da yake kafin sallah da bayan salloli da zama ana yin tasbihi da azumin na filfili da yawaita karatun alkur'ani za a ga sai dai ustazai da suka shiga ustazanci da ɗimi-ɗimi su aka bar ma wannan amma shi ustazu wanda yake ganin su ne ahalullahi wa safotul mala shi ba baya waɗannan abubuwa Kullum shi a makare yake Allah ku ji tsoron Allah mala yace wal hasil an al har la bage an yasdara min muslimin kun ga alfahari duk inda yake to bai dace a rika jin shi a baki ko aiki na musulmi ba wa inna ma huwa min af'alil jahiliya wannan na daga cikin ayyukan jahiliya wan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma zakara annahu sayyidu walad adam yau ga annabi da kanshi a lokacin da ya bayanin cewa shine shugaban 'ya'yan adam kaf kala sai ce wala lafahar ko ba alfahari nake yi ba an gane wannan da kyau ko yanda hadisin yake malin ya ce fa'an abi sa'idin al radiyallahu anhu kala, hadisi ya zo daga abu sa'id al allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ana sayyidu da adam yawmal qiyama ni ne shugaban 'ya'yan adam kaf a ranar tashin alkiyama wala fahar annabi ce kuma wannan mukami da allah madaukin sarki ya ba na jagorantar 'ya'yan adam ba ke ɗayansu fa ba alfahari nake yi ba wa biyadi liwa alhamdi annabi kuma ya ce a hannun shi ne tutan godiya ta ranar kiyama wala fahar kuma ya ce ba alfahari nake yi ba wa ma min nabiyin yau idin adam faman siwahu kuma a wannan yini na kiyama babu wani ɗaya daga cikin annabawa da manzini, kaf tun daga adam har wanda suka biyo bayan shi illa ta hata liwa'i face su duka suna ƙarƙashin tuta ta ce mun gano wannan abin mamaki adam yana sama da da annabi wajen zuwa shine ma baban shi amma kuma iko allah sai allah ya ɗauko na ƙasa sai ya ba shi daraja amma baka taba jin kuma inda annabi ko sauran annabawa suke cin zarafin annabi adam ba a abin da ma ya bayyana karara su suna cikin ulul azumi minar rusulewa kenan an gano wannan da kyau ko amma sai ga wani kakin jahili ma ya fi shi amma zai zo waɗanda ke gaba da shi a siyasa ne a kuɗi ne a sarauta ne a rayuwa ne a ilimi ne a malanta ne su yake kokarin ya ci mutuncinsu duk wannan ɗabi'a ne na me na jahiliya wannan bai kama da ɗabi'an musulunci ba ballantana ta zama ta dama na musulmi allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard annabi ya ce ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fito wala fahar ya ce ba alfahari nake yi ba idan shugaban talikai kab yana faɗin wannan tsakani da allah wai kai mai tukuna ma abin da nake cewa wai mai aka baka kake alfahari hmm? menene ka zama haka ke mutane alfahari yau ta kila kai sarkin gargajiya ne mai wuka ta ɗaya ko mai sanda ta ɗaya akwai arne wanda ya fi ka wannan mukamu. shi ma mai takarda ko sanda ko wuka ta ɗaya ne zai mai mukamin kaɗai da kafiri to sai me idan kai ɗan siyasa ne kana shugaban ƙaramar hukuma ko kansila kake mutane alfahari akwai gwamna arni mun gano wannan da kyau ko idan kai kana takama kai shugaban ƙasa ne shugaban ƙasa amerika kafiri ne wanda kai kana jin kusuri da na ƙasa a kanka a gaban shugaban ƙasa amerika sai me to ballantana mutum ya zo yana takaman kuɗi ko kana takaman kila ba mamaki kai wani babban ma'aikacin gwamnati ne ko kai kila ba mamaki dan boko ne wanda kai karatu ka kai dakta ne ko kai kai farfesa da akwai arna mata ma matsafa wanda suke da wannan mukamu to abun alfahari ne in kana takaman malanta ne na addini da iya wa'azi da kaza akwai waɗanda sun goge a wannan harka su nasa harkar na addini ma aikin da suke shine zagan ma'annabi sahabbai zagan ma'annabi matan auren shi cin mutuncin 'ya'yan annabi da aminan shi kuma suna da jama'a suna da ɗaukaka sun samu karɓuwa da fice a cikin al'ummominsu wannan ba daidai ba ne alfahari gaba ɗayan shi me allah madaukin sarki baka in kina takama da kyau ne kina ganin wata kyakkyawan za ki ɓoye fuskanki an gano wannan da kyau ku wai ga wai 'yar ƙasan nan ne tana mutane alfahari a lokacin da turawa suna nan suna raye a lokacin ga indayawa ga larabawa cikin larabawa makurai shawa duk a gama wani al'amarin kyau gaba ɗaya ina annabin allah annabi yusuf kun gano wannan da kyau ku duk wani mukami da daraja da wani yake tunkawo da shi ya kai ga manzon allah ne duk wani kangara da wani tsaurin kai da wani yake takama da shi ya kai ga fir'auna ko shaidan ne me na ka wani alfahari me na ka wani suka baki wa ma utitum min kulli shay'in illa qalila duk abin da aka baku ko menene dan san maku aka yi an gano wannan da kyau ko? ba wani abin da wani zai zo yana maka alfahari na duniya ni na zama kaza ko na mallake kaza ko kaza ko kaza waye kai ana fahimtar wannan da kyau ko? wani zai iya cewa ka gan nan na fi wani kuɗi amma dai a duniya ba a ba da shelan cewa kai kafi kowa ba a wajen 'yan duniya masu kuɗi kai ba mai kuɗi ba ne wane da kare na shi ke da shi isa alfahari ba ɗabi'an mumini ba ne sam sam sam sam ana ganin kana alfahari ko kamata ya ɗauke ka a saka ka a bodin shedan ya ja ka ya tafi da kai mala ya gaya mana ɗabi'a ne na mutanen jahiliya musulmi baya alfahari sam kaji mutum ya ce ka ko ni waye in ce na san kam waye ka wuce mushe ni farkon ka maniyi ne tsakaninka yanzu dakon kashi kake yi sannan kuma ka mutu mushe za ka zama duk gatanka ba za a ce a gyara ma yaran gidanku ba kaga zakaran gidanku ya fi ka daraja don bayan da za a ga zakara zai mutu ba a yi marmaza an yanka shi don a gyara amfana ba amma kai ko duk girman cikin naka za ka mutu a banzan bazara ana kallon ka kanan kana alfahari kai ba kowa ba da za a buɗe cikin kuma kowa gudu zai yi haka ka sami irin wannan wani hatsabibi ya zo yana tafiya yana wani takama yana wani yanga cikin magabata ne ai kawai sai ya wuce wani ustazu ustazu ya shiru bai damu da shi ba ya waigo ka san irin wannan sun bai san a san sun zo ya waigo ya ce a ah, kai baka gan mu bane ya ce a ah, na gan kuma na. ca to daga ganmu kuma shikenan sai kai shiru baka ce komai ba ca to me yake so in ce maka a to babu jinjina babu wani kawo gaisu ya ce to me haɗan da kai ya ce baka san na bai ce ni ko na san ka ya ce to wane ne ni ya ce farkon ka maniyi ne daga ka tashi fitowa ka fito ta kafan fitsari ka ƙara bi ta wani kafan fitsari da haila sannan ka je aka gurɓata ka aka sa ka a dagwalon masana'antu ka zama gudan jini ka zama tsoka aka dinga yawo nan nan nan nan can da kai ƙarshe aka haife ka a yanzu da kake takama kake barazana kai dillalin kashi ne a cikinka in ya matse ka sai ka nemo wajen da za ka tsuguna sannan kuma ƙarshen ka mushe za ka zama kai ne kai fa kenan to menene wani alfahari na gano muna fatan mun gano wannan da kyau to me wannan wani barazana me wannan na cika baki kana ɗauka waye ni ne kaza ni ka san ni ni ba zan magana da kai ba da ka kai mukami na ilimi iri kaza sannan ne zan yi magana da kai ka ji takadari kenan in a wannan zamanin aka waye gari imam malik yake raye kai ba za ka yi magana da shi ba don ka fi shi kenan abin da za mu tattauna da kai a kan shi kai karatun da kake tsammanin ka kai wannan matsayin a kan shi kai jama'a mun gano wannan da kyau ko kila ba maki zami magana ni da kai ne gane da abin da ya shafi sana'an citta in ga za ka yi man kai ba za ka yi magana da ni ba sai na je jami'a ne digiri biyu ko ko hudu ko ma ɗari nawa sai in ce to shi kenan ka kawo wanda ya digiri a kan citta sai mu tattauna da shi jama'a kuna fahimtar wannan duk yan boko sun cika ku da alfaharin banza wanda ku kuma kun kasa ɗaukan maganin da ya kamata ku jefe su da shi wanda za ja baki su yi muku shuru ƙurewa ɗan boko ya ce maka ya turanci in ya je china nan wajen bai da aikin yi saboda ba abin da ya dame su da turancin shi inda zai je india ba abin da ya dame su da turancin shi inda zai je saudi arabia ba abin da ya dame su da turancin shi iya turanci na ƙasa ne ko rashin iya turanci na ƙasa ne ko ɗaukaka ne lokacin da sakataren rabita ya zo najeriya ai kana kallo da shi da mai gidan kowa da kowa na ƙasan ai an koma cinikin bantaka ne ya faɗa a faɗa mai ya faɗa a faɗa mai ba ka kai ba wane ne za ka danganta na ƙasa gare shi wancan malamin duniya don bai iya turanci ba ko ko wannan shugaba adalin da kowa ya shaida adalin jagora ne don bai iya larabci ba yanzu yan arabiya sai ce don me allah ya ba wani mulkin kasan don shi bai iya larabci ba yan boko kuma ce ya wani ya zama shugaban malaman duk duniya ga shi bai iya turanci ba shi fa yare allah maɗaukin sarki ya yi shi ne lita arafu kun gano wannan da kyau ko kai ma abin da ya sa ka sani ka sani ne domin ka je hanyar neman abinci ne ai neman tuwo ne ai ina ba ta mun gano wannan da kyau in ba da haka ba yanzu ka je gareji wajen koyon mota suna da wasu yaruka irin nasu ga sabon da suke faɗi ne mun gano wannan da kyau ku yanzu duk wanda zai je jangul wajen gayu sai ya tsaya koyi yarensa a yi kun gano wannan sosai kuwa in baka iya ba kana zuwa za su yarfa ka faɗin ma yarfawa yaren su waye bu gano nan da kyau za ka ji irin wannan yaran nan da suka ɗan kauce hanya ko ta'aziyya ya zo maka da haka zai maka in baka fahimce shi ba sai ka haɗa matsala to allah dai ai yi hakuri an ce su ba su an buɗa kuma ku wai an zo maka gaisuwa ne amma yana ce maka wai su ba an buɗa kun gano nan da kyau ku ba matsala kawai ka basar kawai ba wani abu a kawai salatin annabi gumza gumza kawai salati annabi gumza gumza nawa kenan eh goma goma kawai eh yaran su ne su sun san me suke nufi in ba ka ji ba ka ji in an kawo salatin annabi gumza gumza kila Allah ya mata eh aha to kaga kaga ba za ka fahimci wannan ba sai su da suka gaya maka to har akan wannan ana rubuta project ma akan yaran waɗannan don in baka ji baka sani ba yare ne allah ya yi shi don da aka suke maganganunsu kun gano wannan da kyau ku in gana zaune kawai suka ce kai jama'a fa a ɗau samfu fa garan nan fa to kaga an kai ustazi ne baka san menene ba an ce a ɗau samfu to baka san menene ba garan nan to ba ƙauye shi kuma ya zo ɗazu daga ƙauye gagara me ɗauka gara ba garma na an ji a ɗau samfu zai ɗauka wani kwangiri ne za a ɗauka a ka sai ga wannan yanan wannan yanan sun buɗa kenan sun fasa kuna fahimtar wannan da kyau ku ana cewa ku sance shi sai ka ɗauka me a lalube ka da fata mun gano wannan da kyau ah, ba suna haɗa irin wannan zikiri ba irin wannan gayu in suna son su kwace ma wani kuɗi ko wani abin da ya kama da haka ka je ka sami inda suke zaune yau da za a kawo mamaya za a kama su suna shan wiwi ko suna shan kaza suna ganin yan dla e sun zo kawai zai su miƙe kawai su fara zikiri ana zikiri ana zikiri ana zikiri ana yunkura za a kama su jama'an gaza ce ya bayan allah suna ambatan allah suna salatin bakwai saboda dole a rabu da su kun gano wannan da kyau ku wannan wani salo ne irin nasu in ba ka sani ba kuma sai su gama da kai ai wata rana an ga wani bakau ya shigo gari da kuɗi sai aka ɗauko zikiri ana zikiri ana zikiri ana zikiri ana zikiri ana cewa yashe shi yashe ka sa ka ake zikirin mun gano wannan da kyau ku wai abi a yashi shi in kuma ka lura ka kai hannu wajen sai na gefe ya gansu ce ya an kare ya an kare ya an kare wai kai hankali fa ya an kare <laughs> mun gano wannan da kyau ko ana sa aka kwashe kuɗin sai a ce to canza waje canza waje duk cikin menene <laughs> gano nan yanzu misali kai a ƙauyenka ka saba ƙauyenku ka saba an karantar da ko hadisi idza marartum bi riyadil jannati farta'u in ka zo wuce dausayin aljanna ka tsaya kai kiwo sai ka zo ka ga wannan gayin suna zikiri to kana tsayawa kana ki to kuma dama ai a cikin zikiri na zamani ana sa irin waɗannan maganganun ai ko babu shi ana sawa da shi ne za ka ji suna cewa gara ya shigo irin waɗannan maganganun kawai a yashe shi to in baka gane ba kana fara jin ana yashe shi to ka fara riƙe aljihunka to za ka ji an ce ya an kare ya amma in ka ji an ce canza waje to shikenan kawai sai ka fara salati na gaske to me wannan yaren sai ya koma yana cewa ya fuwa wani ya fuwa wani ya fuwa wani duk ɗaya ne zaurance yare ne daidai ke da kowane yare kun ga wannan da kyau ku kuwa sai da ake zaurance ai in wani ya miƙe yana maka zaurance a nan wajen ba yadda ka iya da shi gano wannan da kyau ku mala yake mana na jiyamu ne wai me na jiyamu eh na mujiya ka sa mana ido na jiyamu ka gano wannan da kyau ku eh kawai kallo wannan toka din kawai eh eh mana toriya daɗin me kake kuma eh <laughs> ba haka suke yi ba eh. <laughs> kaga wai wai wai malam da zai ce kai wai lamma <laughs> gano wannan gayu zai ce ya malam ya malam kar <laughs> Allah da ya kiyaye di irin waɗannan ce kawai lamma ɗin nan ne kawai yana yana neman kawai ya rufa mutane kawai lalazi mu za mu yarfa mai rashin mutunci kawai ka fahimci wannan duk ba ka fahimta irin waɗannan abubuwan da suke wani yare ne nasu to da kai da wanda ka iya kaza duk ɗaya ne fara mutum ya zo yana maka barazanan banza da za ka ɗauko ƙa'idojin tauhidi ka zuba mai ba abin da zai iya yi jahilin iska kawai allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to ka ji mai gidan duk inda ya kai kuma bai cewa me eh bai cewa duk sanda ake hayaniya a garin nan waɗannan da muke zagi muke rena ba suke buɗawa su wuce gaba ba ko ba su ba ne ka je kaduna inda suka saba faɗa tsakaninsa da 'yan uwan faɗansu in waɗancan suka yi yunƙuro ustazai ke mai da waɗancan baya ko ko waɗannan 'yan najiya mu ko ba su bane su ba sa da ranansu kuma wallahi duk da hukumar ce za ta yi maganin su ko wala ba ta iya ba a ko'ina akwai su ha amerika akwai su ba iyawa ko'ina akwai su kawai su haka suke domin allah bai yi duniya kowa zama mutumin kirki ba domin kowa ya zama mutumin kirki a duniya to akwai gidan da sai an rufe shi mun gano wannan da kyau ku kuma in dama kowa ya zama mutumin kirki ne da mala'iku aka turo ai mana sun yi kukan wannan a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak dole wannan sai ga ya dan kauce nan wannan ya dan kauce can shi kuma malami ya samu aikin yi shi kuma ita me ita wa'azi allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wani hadisi tirmidhi ne ya fitar da shi a jiz'i na biyar shafi na 308 a lamba hadisi na sittin, a jiz'i na biyar har ila yau a shafi na 587 a lamba hadisi na 3624 wa qala fil mawdhi'aini haza hadisun hasanun sahihun allah ya taimake mu kaga annabi bai alfahari in wane ya zo yana alfahari sai ka ce kana alfahari da me ka zama annabi ne a wata darajar da wani zai taka kowaye shi inda ba darajar zama manzo ko annabi ba har ya daga maka kai ba wani darajar da wani zai kai maka wannan alfahari in yana wannan takama ran da wani ya zo wajen sai ga ya zama ɗan aiki yanzu alhajin garinku alhajin unguwanku in ya zo allah allah yake cire takalmi a ɗauka haka da a gama ɗauke-ɗauken takalmin nashi ana lallon kwasawa ana mai su ɗangwa tana zuwa sai ga shi kuma ya koma ɗaukan takalminsu haka ne yanzu shugaban ƙaramin hukuma na zuwa na zace ranka ne da zo ka zauna nan tashi an gane wannan da kyau ko yana zaune yana faɗi yana hura hanci gwamna na zuwa fa sai tashi ta koma gefe tsuguna ana nan sai ga shugaban kasa ya zo hadda shi za a kora gwamnan ta gaya mau gaskiya ai ko wani taro da aka taɓa ya abuja lokacin obasanjo wasu gwamnoni suka makara do sarakunan gargajiya lokacin aremu ya riga ya shiga haka aka kulle kuma dole suka jira kuma ba su shiga ba mun gano zai zo ne yanzu misali idan aka zo taron sarakunan arewa ka je ga yadda yake taron duk sarakunan arewa suna shiga da alkyabba ne wa ke shiga da alkyabba sarkin musulmi kowa in yanzu zai tuba nashi ne da uban shi ne ba su tuta ya ba iyayen su tuta <laughs> kai wai a cikin sarakuna ma suna girmama na gaba kama mu namu ba girmamawa ba wani tsari sam a tafiya da ka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu duk wannan darajar da za ga wani da kima wani da martaba wani da girma kada ya sake alfahari da wannan daga ran da ya alfahari da shi ko sai Allah madaukin sarki ya kasa da shi ba jiya mu karanta nan duk barazanan dujal Allah madaukin sarki zai nuna mai iyakan shi ba dan a nuna shi ba kowa bane in kana son darajan ka Allah madaukin sarki ya rike ta har abada wallahi ka kankan da kanka misali ya ishe misali mai malam albani malam albani bai dauki kanshi wani bakin kowa ba bai wani alfahari bai wani cika baki bai wani nuna mune kaza kai ne wa shi mai abin baya yi sai ga wani dan cin arziki ya zuwa cika duniya da barazanan banza kuma bai aikin komi sai banna yusiduna fil ardi wala yuslihun jiyan da allah maɗaukin sarki yau shekara biyu da wani lokaci na kwanci a ƙasa yau allah maɗaukin sarki ya ɗaga darajar shi a duk duniya wannan kasa ɗin da amerika suka sa bai da ya raye na ce shi ma ɗubga mai kaya ne ya faɗa yau ga shi masu mulkin da suke raye wannan maganin suke sha'awa su ji an gano wannan da kyau ku abu halin da muke ciki ya ce za fa a shiga in fa aka yi wannan za a yi amma ku yi haƙuri gyara ne za a yi zai wuce magana ne yar ƙes ya faɗi yanzu gashi ta zama na gwal mun gano wannan da kyau ko malam baka san mala albani ba sai ka zauna da shi don ka ji karatun shi a kaset na rantse da allah alherin shi ɗaya bisa miliyan ɗaya ka ji ko da muka zauna da shi muka rayu da shi muka kwana muka tashi muka yi tafiye-tafiye ya ba mu amana wannan ne mu ne muka san wane ne shi an gano wannan da kyau ku kuma wannan amanan za mu kiyaye ta billahi ko da za mu kare ne baki daya ba za mu bari ta tozarta ba ina gaya muku ba za mu bari ba an fahimci wannan da kyau ku muna neman taimakon allah ne kuma zai taimaka mana ku ji wannan kasan lokacin da ake cewa su jonathan za su yi ta zarce bbc ta yi hira da atiku yake faɗin wata magana yake cewa tarihi bai nuna za su zarce ba yi kaga ya auna abin da kwakwalwa da hankali ya ce obasanjo a wancan ya ce gawan ya ce ba zai miƙa mulki ba zai zarce ya zarce ce baban gida ya ce ba zai mulka mulki ba ya zarce ya ce obasanjo ya zarce ya ce to wallahi waɗannan ma ya ce allah ne kada ya sani ita ma ba za mu bar su ba ai allah ba zai sauko ya kokowa da su ba su wane ne su kokowa da su wasu bayan allah ne allah zai yi amfani da su an yi amfani da sun ko ba a yi ba kisa karka sake kai alfahari in kuma kayi kai marmaza ka tuba ba ka ba wallahi sai ka sha mamaki an gano wannan don ga tsallake wannan akwai guda sha shida a tafi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa ma anna maqamahu haza la yasawihi fihi ahad tare da cewa mukamin annabi ba wani wanda yake daidai da shi ko akwai in kana takama kai malami ne da kake wa'azi a nan akwai wani masallacin da wani malamin yake wa'azi a can wanda ya fi ka ilimi da fasaha a akwai wanda yake sa'anka an gano wannan da kyau ku in kana da wani wanda ya kai ga darajar manzan Allah faɗe shi ko waye amma yana cewa shi ba alfahari yake ba in kana takaman kai liman ne limamai barkatai in ga takama kai shak ne shaka shakai ga sunan ba iyaka in ga takama kai mai kuɗi ne masu kuɗi barkatai ba iyaka in ga takama kai farfesa ne ko kai dakta ne da katira ga sunan latuka da tohusta duk ma hayaniyan da ake a duniya ba waɗannan ne suka saka ta ba yanzu wancan da ya mulkin najeriya ya tafi ba dakta ba ne ya saka ta a cikin rudani kun gano wannan da kyau ko ga wanda ko takardun sakandare ma suna ta tambaba kuma yanzu shine zai ɗaura ta akan saiti ba sun ce bai takarda ba ko ba sun ce tsoho ni ba ne ai shi tsoho dattijo bai tashin fitina ai gashi an ba matasan ga hayaniyan da suka yi an fahimci wannan da kyau ko kana ɗaukan abu ka ba wanda bai iya ba ko kwana biyu za ga allah maɗaukin sarki ya saka yi shi cikin matsala yawman yaji alal wulidan allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa ma haza ƙala duk da wannan sai ce wala ba alfahari nake yi ba mala ya ce na fa'an nafsihil fahara jiyan da annabi yake kore ma kanshi alfahari wa inna ma akhbara bi dhalika min babu tahaddus bi ni'matillahi azza wa jalla duk yana wannan ne fa bangaren me ba da labarin ni'iman da Allah ya mishi, wa shukuru alaiha da kuma gode ma wannan ni'ima na Allah la min babil fakhari ba babi ne na alfahari bai ce shi ba alfahari yake yi ba an gano wannan ma mutum ni ne ne kaza ni ne mai kaza ni ne ne kaza ni ne mai kaza yanzu da allah jama'ar annabi yanzu idan rakta na polytechnic ya zo wannan katangan ta faɗi sai aka ɗibi kuɗin makaranta sai aka gina wannan katangan ya yi sai zo yana mutane alfahari da kuɗin shi ne misali nike yi yanzu misali nan yanzu sai na sa kuka tara kuɗi da kuka tara kuɗi sai muka cire wannan rufi na masallaci sai muka ɗora dakin sai muka yi wani ma a sama zan zo ina muku alfahari da kuɗi na ne na yi ba da kuɗin ku ba ne shi wannan aikin leburanci ne shi ko aikin leburanci kowa zai iya yi in ɗauko kuɗi na in baka ko ina nan ko ba na nan in ce ka siyo bulo ka siyo yashi da siminti da rodi ka ci gaba da yin wannan aikin kana kulawa da shi ka isa an jima ka zo kana ma wani alfahari cewa ga abin da nai to dama da kuɗin ka ne in ba kai aka ba ban aka ba wannan ma zai yi in ba aka ba wannan ma zai yi cin da dai kuɗin gasa a tare ai ba naka bane ba da ko ka je ka yi ba inda za ka yi alfahari shine je ka share filin allah ka biya sannan ka gina wannan naka kai ka sa wajen ya karbi ya ɗauka naka ka yi wannan shine za ka yi mutane alfahari yanzu wanda yake da daman ya alfahari in ma abin alfaharin ne shine saddauna cewa ya gina abu duk wanda suke ta kara gine-gine yanzu duk suna cin alfarman wane ne har yau suna cin alfarman saddauna ne da saddauna bai yi ba ai ba za su yi ba yanzu me yasa jami'ar jihar kaduna ba ta karɓi ba amma jami'ar ahmadu bello ta tafi da karɓuwa. Daɗewa ne ba daɗewa ba ne alherin wanda yi ne kana ma? saliha amma kuma wannan fa ba fa shi ya nuna duk da nagartar saddauna kuma babu 'yan iska a biyu ba kun gano wannan da kyau ku duk tsarki na haramin makka da madina kuma wannan ba fa shi hana ba za a samu 'yan iska ba ya kamata ku gane irin su abu lahabi irin su abu jahali kuma irin suwa irin su abdullahi dan ubai dan salon a madina cikin harami yake kwana ga annabi na wa'azi dare da rana ko mala'ika jibril ke kawo wa'azin amma kuma dan iska ne shi wa zai ga mutum ya zo na farko ɓarawo ne macuci ne ɗan damfara ne ya zo ya zauna a wajen addini yana ƙoƙarin ya nuna cewa shi mutumin kirki ne wannan ba a yi kuma kana alfahari da abin da ba naka ba ina fatan mun gano wannan da kyau laisal fata man ƙala kana abi innal fata man ƙala ha anaza an gano wannan da kyau ko amma duk wanda ya alfahari za a kai lokacin da wallahi sai an nuna mai ƙaryen shi ta sha ƙarya kuma an kusa allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to kamar yadda jama'a suka sani akwai bayani da muka kawo za mu ɗan tattauna mai taken wailun li ahalil fahar bone ta tabbata ga 'yan alfahari wane mutum azaba kuncin rayuwa ta tabbata ga duk wanda yake alfahari ko kana da gaskiya ka san wannan ba shi ne makaranta nan ba ko kana da gaskiya ka kai alfahari kuna kawai kai ba kowa ba ne an gane wannan da kyau ko allah ya shiryar da mu mala ya ce alfaharu awi tafahuru huwa ijabul mar'i bi zatihi ko da ya ce alfahar ko a ce tafahuru kalmomi ne dai na larabci shine mutum ya rika nuna isa a karan kanshi ni na kai ni wata tsiya ce au bi ma malaka min malin ko yana alfahari da jiji da kai da cika baki na abin da ya mallaka na dukiya gidaje kaza dinnawa ne gonaki da masana'antu iri kaza dinnawa ne mukami iri kaza nawa ne yana alfahari da wannan au jahin ko wani daraja ni ne sakataren waje kaza ko ni ne gwamnan jiha kaza ko ni ne shugaban kasa, ko ni ne wa wa wa wannan shine ja daraja da ka samu kar ka sake kai alfahari da ita in ko kai ko na rantse da allah kana kallo sai ya fi ƙarfinka duk ran da kai alfahari da wani matsayi da allah ya baka ko wannan matsayin sai ya haifar maka da bala'i a tarihinka na gaba sai an waye gari wannan darajar da za a zo ana ba da labari ana rubuta wasu kuma tarihohi suna biyo baya ana allah wadare da kai ana cewa kai macuci ne ɗan damfara maha'inci ga abubuwan da kai kuma waye shaidin gasu kuma wallahi sai an yi haka komin daren daɗewa shi yasa an aka baka dama karke mugun alfani da wannan daman yanzu ku ɗauko hajjaji bin yusuf sakafi ba mulki ya yi ba amma tarihi bai haddace cewa abinda da hajjaji ya yi abu ne mara kyau ba kuma ana rubutawa wannan abubuwan da ya marasa kyau har sun danna kiman mulkin ma da ya yi ba gaba ba ne yanzu fir'auna abin da ya yi bai mulki ba bai samu kuɗi ba bai samu shahara ba bai danna mutane ba amma yanzu labarin da ake bayarwa na fir'auna na abubuwan da ya yi ya danna wancan abin da ma ake gani ya yi yanzu ka ɗauko shedan a sama ya raye fa a saman bakwai tare da su mala'ika jibrilu wai jama'a kuna ganin irin darajar da allah ya ba iblis ko kana tsammanin yanzu akwai wanda yake da wannan darajar inda ya ka cire annabawa da manzanni ko su kansu annabawa da manzannin a saman suka rayu amma shi fa shedan a sama ya rayu kafin ma a yi annaba adam da shi da mala'iku suke bautan allah a wajen kalli yadda ya zo ya alfahari na dan wani lokaci dan kyas yadda allah madaukin sarki ya mai da shi cewa ya ana khairun minhu khalaqtani min narin ka gani ashe ma ba wai ma shi ya kan shi ba me yi shi aka yi ina mutane alfaharin banza alfaharin wofi duk wannan darajar da ya samu da allah maɗaukin sarki ya subuto da shi duniyan nan kun ƙara jin labarin shaɗan eh yanzu ka taɓa jin wanda aka haifan maɗa a cikin kafirai ma ballantana musulmi ya ɗauki wannan ɗan ya sa mai suna shaɗan ko iblis ko fir'auna ko ƙaruna ka taɓa ji tsakaninka da allah ka je inda arna suka bi kafirci a kasan nan ka tambaye su da allah an haifan maka ɗa ka sa fir'auna zai ce allah ya kiyaye amma fir'aunan nan fa annabi musa da kanshi yake cewa innaka kad atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ba abin da fir'auna bai mallaka ba ba abin da bai zama ba kowane irin kima ya samu amma yau ta waye ta zama na banza sakamakon kafirci da alfahari kantana kai dan abin da aka baka dan hikkon ne ne an gano wannan da kyau ku ko balantana kai ka taɓa haram ma sinadarin rugujewa gaba ɗaya ma ya tabbata a kanka allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce innal fakhara bil aba'i kaga mutum ya zo yana alfahari da iyaye har ka ji mutum yana cewa wai ƙabila kaza su ne suka iya haihuwa alfahari da iyaye 'yan ƙabila kaza uwa 'yar kabila kaza ita ta iya haihuwa ba matsala sai ka tambaye shi mai irin wannan maganan ka ce annabawa da manzanni nawa ta haifa saboda tsawon iya haihuwa hmm? <clears throat> in aka san nan ne aka samu wani jahili da kikiye irin wannan ko sai ka ce ba matsala a yanzu da muke ta iya haihuwa eh dan fodiyo nawa ta haifa abubakar goma nawa ta haifa jafar nawa ta haifa albani nawa ta haifa haka waɗannan sun mutu ko to da waka ƙarin lissafi malam sa'idu mai kwano nawa ta haifa bello ya ba nawa ta haifa isa alifan tami nawa ta haifa muhammadu bin yusuf bin usman nawa ta haifa ta haifa kai kama zo kusa kusa su ne shago nawa ta haifa kalle shi ka ce mai ba dan an hana ba da sai ce mai idiot Allah ya kiyaye awil kabila ko gaji mutum ya ce kabila kaza ne ta iya kaza Allah ita wannan kabila ne ta iya to ya da sai ta na ta ai kun gano wannan da kyau ko mutum ya zo yana faɗin magana a gaban ku magana na banza na ofi saboda kun ci haram ku kasa bashi ansa shi duk mutumin da ya ci haram Allah zai sa mai tsoro duk wanda ya ci haram sai allah ya sa ya mai ciwon tsoro a zo ana faɗin magana a gabanka ba ka iya bada da ansa an gano wannan da kyau ko. allah maɗaukin sarki ya kiyaye kamar ya sa misali a ce a biyu ne da saddau ne yi sau ni in ya zo ya ce ba wanda zai iya rike a biyu sai in yamuri, sai mun ce ba matsala sai ka je yamuri ya gina a biyu sai in yamuri ya rike shi ke na zauna lafiya cin da har ya zo zai maku gori da wani abu ko kakku bai shi ku goranta mu kafiri an gane wannan da kyau ku kakku bai shi ya ji nan da nan zai kawo ai eh, wani kabilanci sai ka ce kai kai kai kai duk wanda ya zo da wani abin da ya shafi wannan kakku bai shi ya motsa sai kun goranta mashi allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace ce au bil asabiya ko mutum ya zo da wata harka na ƙabilanci aljahiliya kaga wannan ƙabilancin an hana shi yasa bayan rabe bai fi bahaushe ba bahaushe bai fi bayan rabe ba haka in yamur bai fi su ba su ba su fi in mur ba haka bahaushe bai fi fulatani ba ba fulatani bai fi babarbare ba babarbare bai fi biron ba duk waɗannan ba su fi baka tafe ba baka tafe bai fi su ba inna akramakum inda layi atqakum duk wanda ya sa tsoron Allah shi ya fi kawai Kuma ga wani ya ji ya ɗibo wasu 'yan iska malam ya zo ya faretin su ya ce wai saboda su yare kaza ne to su suka cancanta su kaza banda fasikanci da iskanci ba abin da suke kawo cikin al'umma wanda kuma an sani jama'a kuna gano wannan da kyau ko dole mutane su an kare game da wannan al'amarin kabilanci ba za mu yadda da shi a ko'ina ba jama'a kuna gano wannan ko allah ya shiryar da mu malai ya ce ma'a gamzil akharin tare da kaga an zo kuma ana zinɗe ko ana sukan wasu wata'anu fiha ana suka game da yarensu ko ana suka game da ƙabilansu ko ana suka game da yanayinsu wannan bai halatta ba mala ya ce wa annahum la yusawunahu kaga mutum yana takama ai suwa ne ko kabila iri kaza ko waɗanda suke yanki iri kaza ai ba su kai ni daraja ba ko ba su kai mu ba fin nasabi wajen nasaban mu mala ya ce in kaga haka mardun fattakun katil wannan wani irin ciwo ne wanda yake ragargaza zuciya kuma yake kashe mutum ko da ka gan shi a raye ko zai koma mutum mutumi ne shi sa duk wanda ya sa kabilanci ko a cikin wata harka ka sa mai ido za ga duk abin da yake allah maɗaukin sarki ya mai da shi tarihi da ƙila su ne masu faɗa ji ƙila su ne masu daraja ƙila su ne masu ƙima ƙila su ake saurare in sun yi nan abi sai ga allah maɗaukin sarki ya mai da su nasiyan mansiya mala ya ce yabkhathun nafs wannan ciwo yana ɓata zuciyar mai ita zuciyar ta gurɓace ta zama lalatacciya baki ɗaya yash'ulul adawa kuma wannan yana kawo cuta irin na adawa ta kama bal-bal-bal kamar yadda fetur ke ci da wuta mahala ya ce wai farriƙul jama'a sannan mai irin wannan yana raba kan jama'a an gano wannan da kyau ko yana kawo alfahari da ƙabilanci yana kawo wani cika baki da cici da jiji da kai da suka game da wasu to al'umman da suke tare waje ɗaya zai raba su ya ɗaiɗaita su an gane wannan da kyau ko mahala yake cewa wayo jadul bagada a wal adawa sannan kuma yana samar da ƙin juna da adawa baina afradil mujtama alwahid wanda da suna tare waje ɗaya zai zo ya haifar da adawa da gaba da ƙin juna da ba da daina ba juna uzuri da ƙoƙarin neman sa'an juna duk sanda mutum ya sa ƙabilanci cikin wannan ya kawo alfahari wallahi al'umman da suke tare sai ya watsa su sai ya ɗaiɗaita su sai ya raga da su ba abin da wancan gwamnati ta nemi ta a najeriya ba kenan ba ƙabilanci suka kawo ba ko ba ƙabilanci suka kawo ba da alfahari mu a wajenmu ne ake samun mai mu ne ke ciyar da ƙasa suka cika duniya da alfaharin banza da wofi kalli da suka lalata ko'ina al'umman da suke haɗe suka nemi su raba su mahala ya ce wa ƙare yau addi ila tamzikil mujtama kuma duk in wannan alfahari da ƙabilanci ya shigo cikin almujtama matattaran da ke tattara al'umma waje ɗaya to zai ragar raga da wannan jama'an ne waje alahu a hazaban zai mai da mutane ƙungiya ƙungiya ƙungiya wa tsawa'if da kuma set set wanda suke waɗannan set ɗin na wane ne waɗannan na wane ne haka za su koma shi sa yanzu kana zuwa ka ce to ai an ɗaiɗaice an rabu gida biyu kai ne fasikin da ka fara kawo shi an gane wannan da kyau ko yanzu duk abin da ya faru kai ne ka fara kawowa saboda duk wannan zunubanka ne ai ina fata mun gano wannan da kyau abin da a shari'ance ne aka hana ka yi shi ya haifar da wannan su kuma waɗanda ya kamata su gaya maka saboda kun ci kuɗin haram a tare suna tsoron faɗi an gano wannan da kyau ku shi sa dole ne a samu jajirtattu waɗanda za a zauna suna faɗin gaskiya komi ta ka ja maka kabiya an gano wannan da kyau ku a futa panel sanda aka je aka tsaya ba zo da victor malu ba ana fa tuhuman shi ne a kawo shi sai aka ɗauko za a zagiwa a bata ana kiran sunan a bace ya miƙe sara aka ce kai tun ma kafin nan lokacin yana chief of army staff nawa na obasanjo an zauna a majalisar ƙasa za a yi gulman abacha ana kiran abacha ya miƙe a gaban kowa ya sara aka ce kai lafiya ya ce an kira sunan mai gida ne cin da an kira sunan boss din shi to dole zai me dole zai tsara kun gano wannan da kyau ko wannan ba gudu ba haka ake yi allah madaukin sarki ya tsare mana imanin amma ga kalla bikto malu kabilan shi daban kabilan abacha daban bikto malu addinin shi daban addinin abacha daban bikto malu nahiyansu da yankinsu daban yankin abacha daban ba abin da ya haɗa su Allah sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce innal islam naha anil fakhar ka sani musulunci ya hana alfahari walau kana bi haƙƙin ko ka cancanta ko kana da haƙƙin alfaharin kar ka sake ka yi so daga zaran yi alfahari ko komi sai ya lalace jama'a kun ji bala'in da masu alfahari suke haifarwa ko allah shi kiyaye ya ce fa kaifa iza kana da haƙƙin to ta yaya kuma idan alfahari ya zo wanda ya alfaharin ya zama ya yi alfaharin ne ba a bisa haƙƙi ba ba a bisa cancanta ba ta yaya ɓannan da wannan zai kawo allah kaɗai ya san yawan shi kuma allah kaɗai san yanayin shi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya ce laƙarishtar da na haifi maharabata hada da al'udal hakika an tsananta yaƙi dangane da an tsananta hukunci laƙarishtar da nabi hakika annabi ya tsananta fi ta hazar da wajen yaƙan wannan cuta al'udal wanda yake kisa farar ɗaya wani ha ummatahu an loko efehe kuma annabi ya hana al'umman shi afka ma wannan bala'i wa bayyana lahu haqiqata hazal amr kuma ya bayyana ma al'umma haƙiƙanin wannan al'amari li yakunu ala basiratin min dan su zama a cikin basira suke ba cikin duhu ba mala ya ce akhraja tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da hadisi a lamba hadisi na 2395 bi isnadin hasan an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce la yantahiyanna aqwamun ko dai mutane su hannu yaftakhiruna bi aba'ihim waɗanda suke alfahari da iyayensu cewa su suka iya haihuwa ko iyayensu ne suka iya haihuwan wanda suka iya cancanta rikon amana alladhina matu wanda sun mudu ko suna raye inna ma hum fahamu jahannam yace waɗannan kawai gawayin jahannama ne aula yakununna ahwana ala Allah in masu alfahari ba su daina ba wallahi sai sun zama mafiya wulaƙanci da tozarta a kan a wajen allah min ji'ulin ladhi yudahdihu alkhira'a bi anfihi haka allah maɗaukin sarki zai sa su zama ba bakin komi ba ka sai irin turo mai tura kashin nan ƙwaron nan mai sunan shi gungura kashi duk wani mai alfahari sai allah ya mai da shi a wajen allah darajan shi bai kai darajan gungura kashi ba haka jama'a za su dauke shi a banzan bazara wallahi an gano wannan da kyau ko ya zama bai da kiman komi bai da martaban komi gara gungura kashi da shi in ji annabi inna allaha qad azhaba ankum na jahiliya allah madaukin sarki ya tafi muku da dukkanin wani hayaniya na irin wannan hananiya na jahiliya wa fakhraha bil aba'i da kuma alfahari da iyaye inna ma huwa mu'minun taqi wa fajirun shaqi a duniya ko dai mumini ne mai tsoron Allah ko fajiri ne matsiyacin lahira annasu kulluhum banu adam dukkanin mutane ayan adam ne wa adam khuliqa min turabin shi kuma adam da turba ya aka yi shi me da kuma wani alfahari uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da kai kana ba wani alfahari wai kai kafin to me bi ni an gano wannan da kafin ni me kuma da me Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ya an iyadu bin himarin annahu qala iyadu ɗan himar ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce inna allaha auha ilayya allah madaukin sarki ya man wahaye an tawada'u cewa kowa ya kankan da kanshi hatta la yabgi ahadun ala ahadin kada wani ya samu dama koya daman take ya ce wai zai yi zalunci da ɗagawa a kan wani wala fara ahadun ala ahadin kuma kar wani ya sake ma wani alfahari gano wannan kara ka samu dama koya daman take ya ce wai bari kai zalunci ko ka ƙetare haddi kan wani wallahi duk matsayin da ka samu kai wannan sai Allah ya raba ka da shi ko kuma matsayin ya zame maka bala'i kuma kar ka sake kai ma wani alfahari kai din nan ko kai waye shi kuma wanda za ka yi ma alfahari komin reni da ke tsakaninku jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ko malai ce innahu tahadhirun nabawil karim min atharil jahiliya wannan jan kunni ne da annabi yake ma al'umma dangane da sauran abin da ya kingi na abin da ya shafi bala'in jahiliya allati ja al-islam li ha wanda musulunci ya zo ya ragargaza shi wa yuqimu alaiha al-bina'u shamikh al-qawi saboda musulunci ya gina gini mai karfin gaske inna ma ukhwatul islam allati la tarqi ilaiha al'asabiya. asabiyya mala yace kun ga yan uwantakan musulunci ita ce ya kamata al'umma su rike wanda wannan katanga da annabi ya gina na yan uwantakan musulunci kabilanci ba zai ƙetara ta ba wala tu'assiru fi hal jahiliya sannan wannan ɗabi'a na alfahari da ƙabilanci na jahiliya ba zai tasiri a ciki ba in ka ga mutum ya bar wannan bala'in ya yi tasiri a kan shi dama ba jahili ne kun gano wannan da kyau ko ko kuma dama ɗan tawaye ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi ba manzan Allah kawai ya kama wani wajen ne shi sa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi za mu saurara a nan sai allah maɗaukin sarki ya kai mu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum